الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باي هكا أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تكيئكم الله رانا تتا الهمس رانا تيو هكا أنا تطلو كنغو بي ذاتا شدا أزمي rana ce rana ta yau haka in ba manta ba aka bude gari yan uwa aka yi ta zuwa kasuwa ana ta sayayya saboda ganin gobe juma'a azumi to gashi kun ta tashi har alamin ta juyo yau muna rana ta bakwai gobe juma'a in Allah ya raya mu <clears throat> rana ta takwas sai dai tsokacin da zan sake yi kafin jin tambayoyi kuma sannan kafin mu je ga tafsirin shine a wancan rana ta gwamnatin Kano ta bude wato kofa don aje a yi ta sayayya saboda shirye-shirye sai aka samu wasu marasa kishi kuma suka mai da wannan dama wata ganima ta ƙara ma kayayyaki farashi ba gaira ba dalili ba gaira ba dalili so bayan Allah ku ji tsoron Allah ku tuna lokuta da yawa mutane sukan yi jimami su yi bakin ciki ta ji an ce gobara ta taso ta kama kasuwa ana ta bakin ciki yan umar na hasarar dukiya abin kan kona mutane zuciya ba ma fatan wannan ya faru ko kaɗan amma kar a manta idan kuma aka yi amfani da dama ta kunci aka kunta samu jama'a shi ma sai Allah ya kunta samu ku ta inda ba ku tsammani saboda haka a kiyaye labarai ƙwarara ƙarfafa dakka na nuna cewa kamfanoni ba su ma ƙara kudin kayayyakin nan to kaddara ko da ma an ƙara ni na sai kaya a baya a farashin da talaka zai iya saya cikin sauki shikenan ban samu na sayar ba kuma Allah ya kawo wannan larura shikenan sai wani kuma sai callar farashin sai ya yi tashin goron zabi sama saboda bakar zuciya tare da inda zan sayar da kayan a wancan farashin wallahi ban faɗi ba abin da nake cewa mutuna idan Allah ya imta ka da wata baiwa ka gode mai ɓangaren gode ma ni'imar ubangiji ne ka zamanto mutum mai tausayi ka zamanto mutum mai rangwame mai tsaga kafa ba ko shi ke ai aikin da dai watan azumi ne ai jama'a a kullum suke a gida ai dole ma mutum ya saya. shi kenan sai kuma abu ya shigo zuciya kamar fir'aunanci ake yi ina na har ka ji mutane na cewa wallahi malam sai ka sai kaya yanzu nan take a gabanka suka ka ji farashin ya kuma sake canzawa nan ta ya jama'a mu ji tsoron Allah malla la yarham la yurham wanda baya jin kai to ba za a ji kanshi ba ito wanda baya tausayi ba za a tausaya mai ba wannan qaida ce rabbaniya yani sariya ya kamata mu kiyaye wannan wannan kenan na biyu sai mu je ga tambayoyi mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu malam saboda zafin rana da ake yi mutum ya dau azumi ba shi da abin buɗe baki yana iya zama dalilin sauke azuminsa? wannan tambaya tana da santsi tana kuma da gautsi domin abin da kake cewa saboda zafin rana misali kamar kano a yanzu da aka ce ma'aunin ya kai arba'in makila ya ɗora kan arba'in zafin ya fiye zafi gaskiya kaga har wasu na cewa wallahi ba ma iya mabarci wai dare kake magana ana nufin da ranar ne cin zai iya kariya azumi saboda wannan zafin da kuma ba abin da zai buɗe wake da shi to mu fara da maganar zafin to na faɗi kusan irin wannan ajiya domin in ka ce don ta maganar zafin ne su kenan duk waɗanda suke irin wannan yanayi za su yi azumi kenan ko kuwa don ta wannan kenan sai ka ba da kawo fatawa buɗaɗɗiya saboda zafin tare da mutane kan bambanta daga mutum zuwa mutum wani Allah ba shi mana'a kawiyya immunity na jiki ta yanda farmakin ƙaramin ciwo baya musu wani kuma mana'adinsa ba ta da ƙarfi hmm. da haka menene abin da zamanto alfaisal alfaisal a shi shine alqararu tibbi medical report likita ce gaskiya iya binciken mu halittar jikinka ba za ta jure ma wannan zafin ranan ba muna jin tsoro za ta haɗa maka da muguwar cuta to kaga bisa wannan dalili bisa wannan alqarar a tibbi ko taqrir at to sai mu ce eh ya halatta ka karya azumi saboda wannan dalili domin kana da dan hukuncin mutum mara lafiya ne amma ba kawai dan ana zafin rana shikenan sai ce la wannan ba zai zama dalili ba sai kenan na biyu sai ce to kuma ba shi da abin da zai bude baki wannan ba ma dalili ba saboda waye sanar da kai daga nan zuwa awa daya Allah zai baka na'am وما من filar في illa إلا على الله رزقها babu wata dabba da ke bayan ƙasa face arzikinta ala Allah na gun ya ce falauka natil arzaku ta ce alal hija halakna izan min jahalihin albahari da tsabar arziki arziki anan ci da sha da hankali ke bada da ci da sha yura dabbobi sun nade da mutuwa saboda tsabar dabbaci ta kare gun dabba amma za ga tana ci tana sha tana kenan ba zai zama dalili na saboda ai bani da abin buɗe baki ka ki tashi da saboda haka ka ji amsa ta farko da kuma ta biyu ka yi azuminka har sai lokacin da abin ya kai jallin da gaskiya ba za ka kai labari shi kenan zai ka karya wai kamar mai all star ne duk ɗaya ga watan azumin ramadan misali misali ya riga ya kiyaye duk ɗaya ga watan ramadan sai ya gamu da farmaki na ciwon alsa sai ce a tun da gobe ɗaya ga ramadan tuni kawai ni na sani ma automatikiyan automatically gobe zan tashi da ciwon alsa a uku ko za ka ba zan yi azumi ba wannan ta'addanci ka tashi da azuminka mana lokacin da rashin lafiya shi sai ka karya kai ke da goben kai ke da minti ɗaya bayan yanzu nan in ka haka ya zama to shi shige cikin hukuncin ubangiji wa zala ya bari wallahu a'lam wa bihi tawfiq na e tambaya ta gaba yake assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce mutum ne yake sallar tarawih wai shin kowace raka'a sai yayi du'a'ul istiftahi wato addu'ar buɗe sallah ko dai in yayi a ta farko ya wadata sallar tarawih an kira wannan sallah da suna tarawih saboda tarwishin nafs لكثرة كل طول القيام ولطول القراءة صور أبي أركراتوني ميس أي لتأوي تسجودة ثم أكسى موتى قبع ركا أبي فراهد سيا أنهوتا لقوانا حيثية سنن ترويته وتكمر بعد فوتو يعني ترويحا للنفس أيكا كما أنا كرا نصلى الدخونة قيام رمضان da ya tabbata hadisi man kama ramadana imanin wata saba kuma ana kiran sallar qiyamul layl kuma ana kiran ta hajjus saboda kana iya barin sallar daga nan har bayan kai sallar dare bayan kai bacci ka tashi Allah ce wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqama mahmuda kenan sunanta to adadin raka'o'in tare da ba shi ka tambaya ba na san akwai saɓani kwarai tsakanin mabuta ilimi wasu da kafin kare wuce kai wuce raka a goma sha ɗaya wanda da shi muke aiki mu a nan sun da cewa ai kawai lokaci ne kana iya daidai abin da ka samu kura raka a ashirin kuma suka ce kai raka a ma wali kullum zatin kowa mulliha fasta bi khaira sunan dai sallah nan tarawai in ka kalle ta ko raka a nawa dai za ka yi tare da zai fi kyau ka tafi zuwa ga abin da ya fi tabbata a zahirin nasi ta hadisun bauti to sai ka kalli wannan adadin zuciyarka za ta harawar tarawai to da ka idan kai istifta a farko ba ka bukatar kowane sai ka saki gane ko idan ka ɗauke ta yi je guda ɗaya, kawai dai ka katse ne idan ka zo na ka huta aka sake yin kabbara ta gaba da zahi ba sai ka sake istifta a ƙauli na farko a ƙauli na biyu idan kai la'akari da cewa a ah, to ai wannan jere din ya samu katsewa wannan isti'nafi ne ai li'annani asta'anifu wa ashra'u yani fi yani majalin jadid bisa wannan mala'akartar ana ganin cewa babu laifi ka sake istinta amma dai magana ta fito insha Allah ta'ala kawai idan ka kalle ka a matsayin sallah ce dunkulalliya kai na farko ya wadatar wallahu ta'ala a'lam wa bihi tawfiq tambaya ta ƙarshe ɗan uwa Muhammad Usman Sarki shi assalamu alaikum shi wa alaikum assalam wala ina neman fatawa akan wannan aika aika da wani yayi wani bawan Allah ne ya bar sallah da azumi tsawon shekara uku saboda wani ya gaya masa cewa akwai ilmul haqiqa ito wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in atatumuhum haka Allah ce ku Allah yana tsoratar da mai ce shedanu suna wahayi zuwa ga masoyansu idan kuka bi su ku mu'minai to wallahi kuma mushrike ne duk wanda ya ce akwai wani abu shi ilmul haqiqa wannan wannan haqiqan nan shi ya bashi lasisi ya bar sallah to ai shedani ne shedani ne domin yana nuna ya yafi sahabbai sanin addini ya fi manzo Allah sanin alkawar mun samu annabi wata magana ilimin haƙiƙa ba wai ya ai abin da ke akwai qur'ani yana da zahiri yana da batini shari'a tana da ainihin wato zahiri da kuma haƙiƙa waɗanda wai ba su nutsa cikin ilimin wato mutum mai zama al'arifa billahi ba ba zai san haƙiƙa ba kai ne za ka ga malami kamar yana sabo kai ne idan baka sani ba ne baka da ilimi ne saboda baka da al'ilmun ladoni kuma wai malamin shi annabi A yi ta yin ƙarya da shaci fati har mutu ya ce da kawai ka bar sallah to wanda ya bar sallah kafiri ne arne ne kuma ba na ji akwai wato ainihin waɗanda eh, suka ma san Allah da suke haka Zaka ɗauki misali al'imamu junaid al-baghdadi sayyidu ta'ifa kamar yadda ibn Jami'a ya kira shi kaga ba ka sukan sufanci ibn taymiya ya yi shi hatta ya masa ma taraddi da irin su zunnun al-masri da abu usman al-hiri waɗannan sufancin su gaskiya ba na ɓanna barna bane saboda sufanci yana da marhala guda uku inda malami suka yi bayani amma me zaka ce game da misali sufanci da su ibn al-farid ibn sab'in ibn al-arabi irin su hallaj hmm. a ah? to da haka mutum ya mai da hankali kada ya kuskura ya baje imaninsa a dinga daka masa wawa kuma za je lahira duk wanda ya ce da kai wai kar kai sallah ta wallahi ya halaka ya halakar da kai wa mun ga mun karanta istabara Allah da tubi wa baya wannan ya kama da wata magana da aka zo min da ita wai wasu mutane ne ko a ina suke ne an ce da ni a wata jiha ne a Bauchi takanas aka zo nan Kano aka same ni kuma sun gaya mu yawa daga cikin wa malamai masu albarka a wannan gari akan akai musu dauki jama'a ce wai su ba sa sallah amma makaranta ƙur'ani za ka su da fararen kaya sal sal sal sai ba sallah karatun ƙur'ani kuma za ka nuna musu to cikin waɗanda suka suka sami ni a masjidin sahaba a nan unguwar kundila a nan birnin kano yake mala a cikin su nake amma na gane musuluncin gaskiya na bar su su abinda suke cewa da yasa ba sa sallah ai sun dogara da qur'ani na ce to qur'anin ko eh ina ayar Allah ce wa aqimus salata ku tsayar da sallah ku tsayar Allah ce ku tsayar ku tsayar ku tsayar mana ku dakatar ka taɓa jin wannan fasa? tafsiri ko ko tamsiri ko tafasiri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi hadda hoton su da to sai na kira wasu daga cikin uwa malamai yan uwa abokin ci ga halin da ake ciki ko ne yan wannan wuri kun fi musanin lungun da Allah aje aka kai dauki ta kuma kira ɗaya daga cikin na kusa da gwamnatin Bauchi domin abin da mutum zai iya ke an gane ko a yi ta'awuni kan abin da yake daidai al'umma a wannan yanki wannan ƙasa da aka yi jihadi jihadin shehu ɗan fodiyo aka yi gyara kuma Allah ce wala tufsidu fi lardi ba'da islahiha kada ku yi corruption ku yi banna a bayan ƙasa bayan an gyara ta a samu masu yawai sallah Allah ce a ƙini ku tsaye da sallah ma'ana kar ku yi a Allah ce a ɗaya haka fassara take wannan ta'addanci to irin wannan shi shaɗan na nuna yawo don kusan cewa Allah ya yi wannan rayuwa saboda jaraba ka dinga ganin kalubale tabbas da yamma kudu da arewa to da mu ci gaba da roƙon Allah sabati mu roƙi Allah al'azimata ala rushd as-sabat ala al-haq mu roƙi Allah al-istiqama saboda wallahi in ba domin taimako daga ubangiji ba baka isa ka dore ka doge akan as-sirat al-mustaqim saboda abokan gaban suna da yawa farko dai kaga shedan al'adu awwal shine babban abokin gabanka inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir sannan gare وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي inda rabi zafarai cikin suturci su tafi su ai mai lamba hamsin da uku kuma yana cewa wannan nafsu ka tsifili in tuhumilhu shabba ala hubin rada'i wa in tafinhu yan fatin ji mai alburda ku wai wannan nafsu ita fare ka tsifili kamar jaririya ce kamar yaya ina wajen shabhidin ya ce in tuhumilhu shabba ala hubin rata'a shi jariri idan ka kyale shi yo ai shabba sai girma akan shan nono amma wa in tafimhu yanfatimi inda za ka yaye shi ya yayo ai shi ta ce wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima ka saba ma rai da shaytan to abokan gaba kenan sannan na uku miyagun abokanai sannan na hudu abinda suke kira wato ayyani yani al al ijtima'i tasiri irin na zamantakewa don daga cikin abubuwa masu hatsari kafofi na yaɗa labarai marasa amfani sannan musamman wannan zamani na social media ga sunan iri-iri wasu suna da fasari Allah ka kare mu ka tsare mu da haka duk wanda ya ce karka yi sallah saboda wai haƙiƙa to sun ce da kai haƙiƙanin haƙiƙa ka yi sallah wancan kawai shirme ne ana so ne a yi wasa da addininka a ɓata maka lahirarka Allah ka kare muka tsare tambayoyin sun kare abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskuren mu Allah ka gafarta mana iqra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله نعم إن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون wannan ita ce aya mai lamba 100 nawa da 72 ya ku waɗanda suka yi imani ku ci daga daɗaɗen abinda muka azurta ku da shi ku kuma gode wa Allah in dai kun kasance iya wucewa shi kadai kuke bautawa al-imam ibn kathir ad-dimashqi abu al-fida yake cewa ya qulu ta'ala amiran ibadahu al-mu'minina bil akli min tayyibati ma razaqahum ta'ala wa an yashkuruhu ta'ala ala dhalika in kanu abidahu wal aklu min al-halali sababun ad-du'a ka ji wani point mai karfin da ke ya ce cin abu na halal cin abu na halal sababin litakabbuli du'a dalili ne mai karfin gaske da zai sa idan ka ce ya Allah Allah ce na ji addu'arka mai kake so saltu'a a shekenan ka daɗaɗa abincinka da fata an gane ko? sannan sai ya ci gaba da cewa كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والإبادة كما يد تن حرام كان كان دقركي إذا متنبا ya دي صابتي إلا حرام wannan kan zama blockade ya kasa samun a ce addu'ansa an karba mai shi yasa zan Allah ya fara sallallahu alaihi wasallam yace ayyuhan nas inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أنقانكو فقال يا أيها, يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني, إني بما تعملون عليم تنشك سورة المؤمنون كو آياني لما هم سند بيان لذلك ننسيمون ذا الله يتشيك يتقبل الشيوة صلى الله عليه وسلم يتشي وقال يا أيها الذين أمكا كذلك يقول الله مكا علاقة تكانين الله يا أمرتي me manzanni da abin da ya umarci mu ya umarci mu'minai kai da abin da ya umarci manzanni da shi to ina umarnin da ya ba ainihin wato a manzannin shi fara kawai ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim cikin suratul mu'minun ayatul 51 ya ku manzanni ku ci daga daɗaɗa halittattun abin da muka azurta ku da shi kuma ku aikata ayyuka kirkaka ni kan abin da kuke aikatawa masani kaga wannan umarni ne aka bawa manzanni to yana na muminan sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma wanda ka karanta yanzu nan ko to kaga kenan ashe ya umarci manzanni da irin umarnin da ya ba mumine ko ba a ce komai ba a matsayinka na mumini a ce har Allah ya yi ya haɗa ka da manzanninsa tsarkaka wajen umarni ɗaya kai gare ka haza sharaf wannan ɗaukaka ce mutuntawa ce Allah ta'ala ya yi maka to daga ran sai manzan Allah ya faɗa sallallahu a cikin wannan dogon hadisi sun thumma zakara rajula yutilu safara ash'afa aghbar yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu na'am haram sannan ce mai wa ghudhiya bil sai jefa tambaya fa anna yustajabu lahu to da kaka za a ma amsa mai wato bukatarsa wannan hadisi muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba dubu ɗaya da kuma goma sha biyar to yani ibn kasir da ya koro wannan bayani sai ci gaba da cewa walan mamtanna ta'ala alaihim bi rizqi lokacin da Allah ta'ala Ya yi bayansa bayani ya musu ni'ima ta hanyar arziki da ya ba su wa arshadahum ila al-akli min tayyibihi ya kuma shirya zuwa ga cin mai dadin sa halattaccen sa zakara annahu lam yuharrim na'am alaihim min zalika illa al-maita yace a ba komai na haramta muku ba fa sai abu kaza da kaza da kaza su zamu ji su nan gaba saboda haka ya kuma masu imani ku ci daga daɗaɗa na abin da Allah ya azurta ku to me aka ce musu daɗaɗa daɗaɗa ta fuska biyu kana iya cin abu ba shi da daɗi a baki amma shi ne wanda guminka na halal ya baka yana cikin ya zama tsayib kenan? shi ne ne a shari'a ko da ba tsayib a harshe ba kun gane? Mm. mutum yana iya samo abinci mai daɗi mai ɗan karen daɗi ciman ta hular kaɗin nan misali amma kuma na ƙwace ne a tsayib kenan? ya eh, tsayib ne zaukan a baki a kulafaci da kwaɗayi da makulashe mai daɗi ne amma mai ɗaci mai wari ne gun ubangiji Tuma abinda muke so Allah ya tara mana daɗin zaukan wa ta'abbudan wa khudu'an lillahi rabbil alamin tunda babu wanda yana kace mai daɗi ai bulman harrama zinatallahi aha sai ce wa tayyibati min alwa ce da kai kayan ado da Allah fitar bai haramun ne da kayan lagwada ba haramun ne, a ci mai kyau a sha mai kyau Haraftun saboda ka Allah ta'ala yace ya ku waɗanda suka yi imani ku ce daga dada dan abin da muka azurta ku ku kuma gode wa Allah in shi kuke bautawa kamar da bayani ya gabata sannan Allah ta'ala ce innama حرم عليكم الميتة إنما كذي كذي أجاني هو صور كثير إن الناس يبايشكم مؤكدا أما إذا إذا إذا إذا إذا كريس كرمة دعين الميم تكفها عن وظيفتها الأصلية فتنقلب لتكون للدلالة على الحصرية والقصرية معناه إنما كوي فقط an haramta muku mushi ne ma'ana Allah halatta muku komai amma fa ba komai ka ci ba banda mushi kenan sai ka fitar da mushi daga wancan jere din madalla saboda mushi ba fahimba ne. domin ko a medicalanci a likitanci ka je ka tambaye su illar hadarin cin dabba da ke da addamul muhtaqin jinin da ya daskare mai matsalar misali kaji an gane mm. idan dabba aka ce mushe ce ta mutu za ta fara rikicewa kayan jikinta ya lalace abu ne da aka sani bayan mutuwa akwai abin da suke kira rigomotis menene rigomotis taɓarɓarewan karikicin jiki bayan ko awa uku ne suka ce da mutu an ji yadda da josu daga cikin faɗi misali ashe kenan dabbar da aka kwantar aka yanka ta jini ya zuba ta fi tsarki ita ce ma cacce da za ce a ce ka ce mushi haramun ne mutum ya ci mushi عرفتم الله يحرم تامكو الميتة موشي والدم ده جيني جيني حرام الجنزين تمامي maktalata ما اختلط بأضل أو الحوايا sai jinin da yanzu misali idan ka yanka rabon layya a cikin tumbur ba akwai jini ba a cikin kayan ciki akwai jini a cikin kashi da karfata da suwajiya da zuciya ba akwai jini ba to ban wannan jinin da aka haramta shi suke kira jini mabi ko jini bi wuka addamul masfuh dan kaka ce to ai ni ba na so in ci wannan zuciyar da na kiro daga saboda na gaji na jiki wai sa kawai sai zama tanattu wuce iyaka an haramta muku cin jini akwai waɗanda muka samu labari idan sai su je kwata da kwangiri su tare jini din a mun ga kuna yanka dabbobi kuma ba kwa son to muna so shi su tare shi tare jinin nan da ya bi wuka su je su yi tana ne kun san tananawa a tana na jinin sai a daskar da shi a haɗa masa sinadarai daga a zo ana yankawa yadda ka san ainihin wato kulli ana sai da mutane suna ce ga mutane saboda kwaɗayin tsaya suna ce suna lamshe yau to ku sani kun ci haramu saboda jini ne bi wuka Allah ya haramta shi arabtun wala hamal khinzir da naman alade wannan musiba na da yawa yau yau sau tari za ka iska mutum ya je tarurruka a manya-manyan hotels a ce to ga abinci buffet wato ɗiba da kanka idan ka je ka ga wato tarin abincin don da kowa da kowa ya zo manya-manyan hotels amma ba sa ɓoye maka sai a gaya maka wannan pork ne a uzubilla أعوذ بالله ولا نتبقى جنوة نتوى أو نتارودا نسا مكينا أتارود أكتش أكل أبنشي وتو أينهن التغذي المشترك هو يجي إبا بنشيس باوان الله من يجي إبا بنشيس باوان صلى الله كي كاتا من دكري باوان كادو بي بكذا من دكري سكر بجابا سكر سيوانا كاتكين شاوذ بالله هذا ما أنا تروي داي كان هذا إلي من كمثالي a sun da sun kare aiko saboda man an zaraka faƙad a zaraka wanda ya gargaɗe ka ya ƙara baka uzuri su sun rubuta fa kuma kana da hankali to abinda nake cewa mu mai da hankali akan ji tarurruka mutum ya gamu da irin wannan Ka ga mutum ya rasa yadda zai ya za ka san da za ka yi ai naman alade haramun ne ko kallon alade ba masu saboda kyamata muke kyawanta muke misali kallon naman to Allah ta'ala ya haramta almaita waddam wal hamal khinzir wa ma uhilla bihi haka duk dabban da aka kururu ta sunan wani ba Allah ba wajen yankawa shine uhilla kira domin a kaida mu musulmi kafin mu ci dabba sai an kira sunan Allah an gane ko a kira sunan Allah to idan aka kururu ta shine uhilla kira wani ba sunan Allah ba to ba za a ci ba to amma tare da haka famani turra wanda itsurra aka tilasta shi kaga dai an gaya mana an halitta mana komai namu ne mu ci amma banda kaza banda kaza banda kaza to tare da haka saboda rangwame na shari'a sai aka wayi gari mutum ya samu ittira yana cikin hala ittirariya shine famanin tsurra wanda kuwa aka tilasta shi ya tilastu aka larurantar da shi ghaira baghin amma ba mai son ya yi ainihin bariyu ba wato ba mai so ya wuce iyaka ba ba mai son ya yi shishigi cikin cin abin da Allah ta'ala ya haramta ba da fata an gane ko? sai malami suka ci ainihin wato gairar bagin wala adin aifi gairar bagin wala uduwanin wa huwa zatul haq jebe da kasai mm. shi ne manin abin da ke ba mutum sai ke wuce iyaka ba dama yana Allah Allah ne ya keta dokar ubangiji yana neman dama to shi ban da shi duk wanda ya tilastu zuwa ga cin abin da aka haramta ghayr baghin wala adin to shi wannan fala ismalahi babu laifi gare shi inna allaha ghafur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah kuma mai jin kai ne sai malai ci gaba da cewa anan barin karanto muku ne. ibn kasir alayhi rahmatullah sai ke ce wa qala mujahidun faman ittara wala abin shi abun mujahid ibn jabar sai daga cikin manyan almajiran ibn abbas yake cewa abinda ake nufi ay qati'an lis-sabil wanda ainihin yana son ya ce ya samu ƙarfin zuciya saboda ya zama ɗan fashi da makami ne shine ari kenan ko kuma mufariqan a a'imma ya juya ma shugabanni baya ya musu tawaye inda wannan ne manufar shi haka mujahid ya fassara wurin Au kharijan fi filla. ko yana son ya ci wani abu ne kawai domin ya je ya saba wa Allah ya riki mushen yana bayarwa ana ci bayan waɗanda ya ba su da larura tunda ita larura ai tuqaddaru bi ha? an gane ko idan mutum ya tilastu akan ya ci abin da yake haramu to ka ci daidai bukata mana wace kuma ka ba wani kaga ya wuce alhadd al'adna da shari'a ta yadda da shi ke wa man kharaja baghiyan aw adiyan aw fi ma'siyati llahi fala rukhsata lahu wa in turra ilayhi idan mutum ya fita kuwa saboda dagawa da wuce iyaka cikin sabon Allah to shi wannan rahusa ban da shi ko da ya samu tilastuwa kuwa Ya ce waka Zaruya an sa'id ibn jubair haka aka rawaito wannan magana ji ibn kathir daga sa'id ibn jubair shi ma ɗaya daga cikin almajiran a ibn abbas to wanda tila ta sa ya ci to ya sani fa inna allaha rahim aya ta gaba إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب waɗannan da ke ɓoye abinda Allah ya saukar na bayani ƙarara daga littafin nan nashi. Ita ce alkitab, wannan jins ne, ba sai الكتب المنزلة من قبل القرآن يعني يطلق عليها اسم ايش الكتاب tare da Qur'ani kuma shine al-muhaimin jagoran su gaba daya duk wanda ya karanta Qur'ani ya karanta littafin da suka wuce a baya a'udhu billah saboda duk waɗanda ke boye abinda Allah ya saukar na daga littattafai da ya saukar ko abinda ya sauka a littafin sa mai girma wa yashtaru bi thamanan qalila kuma suna yin cinikin abun duniya firiri da shi ɗan kuɗi cakurkuri to ula'ika to su waɗannan na ya akulo na fi butonihim illan na ba abin da suke wato zurkuma macikinsu suke ce ba illa wuta kuma wala yi kallimuhumullahu yau malkiyama Allah ba zai yi magana da su ko ba zai musu magana ba ran tashin alkiyama wala yi ba zai tsarkake su ba walahum azabun Ali suna da azaba wadda take mai raɗaɗi waɗanda ke ɓoye abinda Allah ya saukar shi ne misali yahudu ke waɗanda allazina katamu sifata muhammadin waɗanda suka ɓoye sifar manzon Allah sun sani sifofin tunanan a cikin littattafansu amma suka ɓoye ko a yau ka ɗauko bible tsohon alkawari littafin kubuwar shari'a sura 18-18 ga bayanin manzan Allah na ce karara mun sha tattauna da fastoci a kudu muka ce lo this is your book ku je ku karanta littafin deuteronomy 18: 18. wa aka yi bayanin ba manzan Allah abuwa wajen guda goma karara fama sai dai summun bukumun umyun fahim daya wanda Allah ya batar bayan da ka iya da fata an gane ko to suna ɓoye hakikanin gaskiyar manzon Allah su rufe cikin littattafansu da ke hannunsu wanda littattafan sun ba da shaida akan risala shi yasa da yace fil kitab min al kitab kaga littattafan da dama ke hannunsu ne araftum kuma dangane da ɓoye gaskiya tunda Allah ce ba zai yi magana da su ba to kaga wannan ba karamin matsala bane ah, sai malam ibn katir ke cewa anan wa zalika li annahu ta'ala ghadbanun alayhi domin Allah ta'ala ya ce ba abin da suke ci a ciki sai wuta ko ba zai magana da sun tashin kiyama ba kuma tsarkake to karkashin wala yukallimu sai yake cewa me yasa Allah ya fishi da su li'annahum katamu wa qad alimu domin sun boye gaskiya alhali sun sane fastahaqqul ghadaba sai suka cancanci fushin ubangiji fala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim ay yusni alaihim wa yamdahu ba zai ba musu ba kenan akwai waɗanda ran tashin kiyama Allah zai jinjina musu a wannan babban taro to banda waɗannan saboda sun tafi da fishin Allah a kansu bal yu'azzibuhum azaban alima zai musu azaba ne mai radadi shi yasa manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da wato ainihin muslim ya fitar cewa manzo Allah sassa yana cewa a salafatun la yukallimuhum Allah aji aji na mutane guda uku Allah ba zai taɓa magana da su ba wala yanzuru ilayhim ba zai kalle su ba wala yuzaki mai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi su wane ne shaykhun zanin tsoho mazinaci Eh, tsohon na jadukiya hmm. tsohon tsiya Allah ka kiyashe mu sannan wa malikun kazzab da ainihin sarki mai yawan ƙarya kazzab an gane na uku wa ailun wa ailun mustakbir da talaka mai girman kai kaga wannan mahaukaci hmm. ga talauci ga girman kai <laughs> sun ba ba fauka ba ba yau ka tsaya ma ka ji da talauci mana ba ishe ka ba kuma ka hada da girman ka wato sai kai ta wani wani wata almara wai wai wai an samu wani mai ji da kai mai kwambo a garin su in ya fito yana takama aka ce wai kai me yasa kake ji da kai kai ba ku sani ba ne ba ku san kawar matata tana matar sarkin garin mu kiko ba azama junun fal funun Allahu akbar to mutane guda uku Allah ta'ala ba zai magana da su ba fa to aka ce shehun zani tsoho mazinaci suka ce me yasa aka ke waɗannan mutane guda uku suka ce domin sha'awar wannan alfasha kila ta fi ƙarfi game da yawo amma kan shekaru sun daga sun tafi balagta min alkibar itiya amma kana wannan shedanci to kai ma yaro ba lasisi aka baka ba wai ma law sallamna jadalan ne kawai misali ga wanda ake tsammani da ƙuruciya sha'awa tana bugunsa amma bai yi ba sai kai tsofi tsofi to shi yasa wallahi abin yana bakanta mana rai a dinga samun rahotanni a garuruwan musulmi inda kullum muke cewa muna son manzo Allah ji mutum dan shekara 50 an same shi a uku billah astaghfirullah lalata yara kanana har mu muna ganin babu ma alkhairi yawan yayatawa a rediyo me amfani faɗa rediyo babu da Allah ku ji tsoron Allah gidajen radio babu wani alfano ya da wannan la yuhibbu Allahu al-jara bis-su min al-qawl tare da cewa cin ga manufar ayar amma al-ibratu bi ummi lafz araftum saboda haka tsoro mazinaci na biyu dawa basara ke suka ce ah yau ita ƙarya yana tsammani ne talaka yayi wallahi ba ni da kala. matata ta haihu kai sarki ne misali kana da abin duniya a hannunka to kare mai kowa misali to kai ma na'am baka tsoron kowa misali amma kuma kana ƙarya wai a nuna maka shi ma talakan ba ya halatta ba ne amma hmm. in ma har sai an yin sarki mai abin nan shi za ce kazzab mai yawan kariya ai duk haramun ne akan kowa da kowa hmm. sannan kuma wa ailul mustakbir da talaka mai girman kai wadda muka ce da ku kusan wannan mawakaci ne da mako? to wannan duk ibn kasir ya koro su saboda ƙara fito da ma'anar waɗannan ayoyi da muka karanto su aya ta gaba eh ai mun karanta ba zai tsarkake su suna da azaba wadda suke mai ratsadi ula'ikan ladina ula'ikan ladina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba فما أصبرهم على النار أولئك تودن نندكجي أولي الذين اشتروا الضلالة بالهدى waɗanda suka je suka yi cinikin ɓata suka ba kuɗi suka ɗauko ɓata amma menene kuɗin sai suka miƙa shirya wani rin ciniki ne wannan eh mutum ya je ya sayo jahannama ya sallama aljannarsa shi ne fa misalin irin wannan cinikin masu irin wannan abin da ka ji to su ne waɗanda suka sayo ɓata na'am hmm. da shirya da dama ciniki <laughs> dole a sami ta tahawulul malakiyya hmm. an gane ko hmm. change of ownership ka saya an sai da maka to masu irin wannan hali da muka ji oye gaskiya to sun sai da wato lahirarsu ne sun sai duniya sun sai da shirya sun siyo ƙata wal azaba bil maghfira kuma sun sayar da gafara ne sun siyo azaba to tunda yake haka halin su yake kuwa to sai Allah ce fama asbarahum ala nar ko yi mamakin hakurin su akan wuta fama asbara asdir bihi yani fi ta'ajjub fama asbarahum ay asdir na'am af'ala af'il bihi ma af'ala af'il bihi Ma'ana yi mamakin Ma'ana wanda ya gansu da ce god amma suna jure ma azaba kuwa to shine abin da Qur'ani ke tsoranta mana yi mamakin juriya da hakurin da za su yi to kaga shine ake cewa duk hakuri yana da kyau amma ko wani hakuri wanda ba shi da amfani shine wannan ko duk hakuri yana da amfani mm. amma banda wannan hakurin dan yace fa ma asbaru za su yi hakuri kamar don za a ce da su mai wato ku yi kuka ko kar ku yi ba za a fidda ku daga wuta ba qala khsa'u fiha wa la tukallimu a wala la tasbiru mhm. alaikum to kaga ai bala'i ne Allah ka kiyashe mu ka tsare mu aya ta gaba ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق yanda lamari yake shine Allah shine wanda nazzala ya sassaukar da littafi da gaskiya mun sha fassara bambanci tsakanin anzala da kuma nazzala muka ce anzala saukarwa a dunkule a cure a mulmule wuri guda inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin cikin suratul ad-duha inna anzalnahu fi lailatul qadr ai anzalaiti saukarwa a lokaci guda daga Allahul mahfuz zuwa baitul izz fi sama'id dunya a cikin watan ramadan anzala kenan amma kuma Allah ce wa nazzalna mun saukar cikin shekara 23 hasbal waqa'i gurgudan abin da ke fato nazzala ke to wajen fassara dole sai an bambance da Hausa Allah shine wanda ya sassaukar saboda fi'ili madi idza takarrara sukan ce inna ziyarat al-ma'na al-mabna yastalzimu ziyarat al-ma'na ko ba ko da Hausa ne idan kace ya dake shi da kuma ya daddake shi hmm. ba bambanci hmm. Hmm. ya yaga ya yayyaga da bambanci akwai ziyaratul mabna yastalzimu ziyaratul ma'ana saboda ka dai ce nazzala kenan sai muka saukar Allah shine wanda ya saukar da littafi da gaskiya kuma waɗanda suka yi saɓani cikin littafin nan lafi shiqaqin ba'id wallahi suna cikin turmutsi da hayaniya da ruɗu da tsirkaniya ba'id wanda yake nesa ga barin hanya wadda take madaidaiciya ma da lokaci ko to bismillah ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون wannan ita ce aya mai lamba 177 daidai a cikin al-baqara to da yake tana da doguwar magana da kuma kila bayani mai dan faɗi la'alla mu jinkirta fassarar ta ko zuwa gobe idan Allah ya kai rai za mu tashi a kan laifin dirra har ma muna jin me yasa aka ce laifin dirra kuma alhali can aya 180 ko da bakwai ne aka ce wa laisal birru bayan tsatul vitamin zuhriya me yasa aka ce can wa laisal birru dan kuma laisal ma abota ilimi a ilimin nahu sun yi kai kawo akan haka me dalili sannan kuma me hikimar saukar ayar sannan bayan da magana kan kisasi kutuba alaikum al-qisas al-qatl al-hurr bil hurr to saboda wannan insha Allah ta'ala nu'akhir raisama raisama yani yahillu gadan fa nuwasil muna roƙon Allah cikin rahmarsa da baiwarsa da kyautarsa ya azurta mu da karanta littafinsa karatu yadda ya kamata ya ba mu ikon bayyana shi yadda Allah yake so ya kiyashe mu da santsi irin na harshe da kuma rudu irin na zuciya da kuma kafafa irin na iblis Allah ka kiyashe mu ya Allah muna tawassuli da karanta littafinka Allah ka ba Kano ƙarin zama lafiya da kwanciyar hankali haka da ƙasar mu Najeriya ya Allah ya Allah haramin mu na Makka da Madina Allah ka tsara kare mana su wannan annoba Allah ka kore ta gaba da dukkanin kasashen musulmi ya Allah bayan Allah ka tarsuwa musamman a wannan gari namu Kano a wannan ya Allah ya Allah ya Allah ka yayyafa mu wannan annoba ya Allah ruwa da ƙanƙarar rahama waɗanda suka koma gare a wannan annoba Allah ka jifa su Allah ka rota musu shahada Allah ka gafarta mana mun tuba gare ka la ilaha illa anta subhanaka inna kunna zalimin subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته